Sirrin gyaran jiki na matan zamani. ‘Yar uwata, ki wanke aya, ki shanya ta bushe, ki gyara riɗi shi ma, ki shanya sai ki goge kwakwa, ki shanya ta bushe, sannan ki samu ƙwaila ki haɗa su waje ɗaya, ki dake su, ki dinga ɗiba kina sha da madara ko nono. ‘Yar uwa, za ki ba da labari, za ki sha mamakin wannan haɗin. ga kuma haɗin zuma za ki samu zuma da hulba da habbatin sauda ‘yar uwa ki samu zumarki ki haɗa da garin habbatin sauda da hulba ki kwaɓa sosai sai ki sha safe da yamma ni'ima kam ba a cewa komai za ki ga abin mamaki sai haɗin tsakin kuka na musamman ki samu tsakin kuka ki diga tsuguno da shi wato ki samu gaushi ki zuba a kaskon wuta ki samu tsakin kuka ki bar baɗa, sai ki tsuguna a kai yana matsa gaban mace sannan ya hana hana warin gaba da hamami ga kuma haɗin bagaruwa ki samu bagaruwa ki niƙa ta yi taushi sosai sai ki samu zuma da almiski ki kwaɓa sai ki dinga matsi da shi za ki sha matuƙar mamaki 'yar uwata. sai kuma haɗin lalle ki tafasa lalle sai ki dinga zama a ciki ki kamar minti goma ko sha biyar za ki matse sosai haɗin saiwar fari ki tafasa shi sai ki dinga tsarki da shi amma da ɗumin shi sai haɗin hulba da ganyen magarya ki tafasa su sai ki dinga zama a ciki ki kamar minti goma ko sha biyar a ciki yana matsa gaban mace sosai kuma babu illa sannan kuma yana maganin infection sai kuma haɗin ganyen na'ana'a ki dinga tsuguno da shi yana hana warin gaba kuma yana maganin infection sai kuma haɗin hulba da habbatin sauda ki samu garin hulba da habbatin sauda mai laushi sosai ki kwaɓa su da zuma ki dinga matsi da shi haɗin garin zaitun ki samu garin zaitun mai laushi ki kwaɓa da man kaɗe ki dinga matsi da shi za ki sha matuƙar mamaki ‘yar uwa ga kuma haɗin dabino da fari ki ɓara dabino ‘yar uwata ki samu fari sai ki jiƙa su a gora ko a roba ki bar su su jiƙu sosai sai ki dinga sha safe da yamma wannan haɗin yana saukar da ni'ima sosai sai kuma haɗin ganyen magarya da madara ki samu magarin magarya ki zuba a madarar ruwa ki sha za ki samu ni'ima sosai